وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة حميد الشمال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى sake haduwa a wannan yammaci ta ranar laraba da ran alhamis yau muna biyu ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da 17 ne ko 17 ne 17 ga watan 6 shekara ta 2026 kamar yadda muka saba mun hada wannan masallacin tunawa da mahaifinmu alhaji shaulawar makarfi allah ji kansa da rahama haskaka makwancinsa a ya haƙuri giwa kai mara na canza zama suna kai mara na cewa ibrahim shehu zaria to kaga na shi ke na an yi duro yanzu da ke nan layin baya jidda unguwar gra allah ta'ala ya datar da mu a cikin amnan ke faɗa ko muke aikatawa wannan shi ne darasinmu na uku daga fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka almatajin rubawa da sha wato ayyukan lada masu ɗimbin ayyuka masu ɗimbin lada wanda malamin kirari da kasuwanci mai babbar riba kenan kamar yadda ka faɗa wannan shine darasi na uku daga fara karatun littafin sai dai kafin mu shiga cikin karatun littafin kai tsaye ya dace mu yi amfani da munasaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da dama na wani yanayi nasiha akan wasu al'amura yau kamar yadda muka ji biyu ne ga watan muharram watan muharram din nan shine watan farko a kalandar musulunci shine watan farko a kalandar musulunci na watanni sha biyu da muke da su su ne kalanda ta asali wanda Allah ya san da zamanta kuma da shi yake lissafi domin ya faɗa cikin suratul tauba yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شرب أشنغ بالله فلا تظلموا فيهن أنفسكم lallai wa watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala watanni ne guda goma sha biyu haka Allah da kansa ya faɗa kuma ya ce daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma kaga ya nuna da waɗannan kalandan Allah ke lissafin arzikin mutane da ajalinsu da lafiyansu da jarabawa da komai da waɗannan Allah yake lissafi kuma Allah subhanahu wata'ala a gaba sai yace ce da ɗai kakku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni bi ma'ana kakku saba mini a cikin abin da yake ban yarda aikata ba ku aikata shi to wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai mala'iku da suke canjin aiki a lokuta daban-daban wasu daga cikinsu suna karɓan aiki ne daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana wasu kuma suna karɓa daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir akwai waɗanda suke wannan yadda hadisi ya nuna akwai waɗanda kuma Allah ke aika su subhanahu wata'ala su je su duba ina ne aka taru ana ambatan Allah bi ma'ana ake karatun addini wanda a cikinsa ake samun ayoyi da hadisai da yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da ya shafi ambatan Allah su kuma su kawo attendance na duk wanda ya zo wannan wurin wurin Allah ta'ala kamar yadda ya tabbata hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa a irin waɗannan aike da Allah ke ma mala'ikun sun taba zuwa wurin wani ambatan Allah wurin da ake ambatan Allah ake zikiri sai aka samu wasu mutane guda biyu waɗanda su ba wannan zikirin ya kawo su ba amma dai sun zo sun zauna a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da mala'iku suka kai ma Allah rahoton cewa da wane da wane da wance da wane da wane da wane sun zo mun gan su abin da suke kenan amma ko su mutum biyu waɗanda su kan ba abin da ya kawo su kenan ba sun dai zo sun zauna a wurin shin sa shiga cikin waɗanda za a yi magafara ko su a cire su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ta'ala ya ce da su su ma ku shigar da su saboda alfarman mutanen da suka zauna a tare da su don su waɗannan wanda na yadda da su ɗin, mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su ba zai taɗe ba to kun ga wannan daraja ce kuma da aiki ne ake ba mala'iku sannan kuma akwai hadisin da ya tabbatar da cewa akwai mala'ikun da suke canjin aiki alhamis da litini don shi ne aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa cewa azumin alhamis ya ce a ranan ne ake canjin aikin mala'iku da litini ya ce shi ya sa nake yin azumi saboda ina so duk sanda mala'iku za su kai ma Allah rahoton mako-mako su kai sunana waɗannan ce mun zo yana azumi waɗancan ce mun tafi yana azumi akwai waɗanda ake turo su aikinsu kawai a ranar juma'a kaɗai suke yi kafin zuwan liman za su zo suna ɗaukan attendance waye fara shigowa waye zo a lokacin farko daga lokacin da ake fara sallan walha lokacin walha na yi za su zo masallacin mala'iku suna ɗaukan waɗanda suka zo wanda ya zo na farko su ba shi lada kamar girman rakumi wanda ya zo na biyu kamar girman sa har a zo kamar girman kwai gwargwadon latin mutum a juma'a gwargwadon yadda ladan ke kasa liman na shigowa kuma sai su nada takaddun su manzo Allah sallallahu alaihi wa ce su ma su zauna su saurari hudu ba ana gama su tafi su wukili suke aikin su to haka nan ake tattara manzo Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa ayyukan bayi a kowace shekara yanzu ana ganin watan nan ta shekaran jiya to ka sani an nada duk ayyukanka na shekara 1447 an yi sama da rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf an ɗaga an kuma tafi da su to munasaba biyu yasa nake so in ɗanyi matashiya a kai kafin mai karatu a cikin littafin na farko shine mu tunatar da junan mu Allah dan dama manufan karatun kenan mu sai ta tunanin junanmu dan mai aikin da Allah yake so sannan kuma na biyu zamu zo gabar da ako ta ibada ta musamman wanda ƙarshe sanda za mu sake dawowa kafin mai karatun lokaci ya kore shi yasa ya kamata mu yi a yau da na san za a yi magana a hudu gobe insha Allah to wannan abin da ya shafi shekarar yan uwa ku sani ba da january february Allah ya lissafi ba a jiya ne shekaran jiya nan da kake gani ana ganin wata to an nada duk wancan abin da hadisan nan da kuka ji suka inganta a kansu so mafi girman aiki ga mutum manzala sallallahu alaihi sallam ya faɗa mafi alkhairi a cikin mutane shine mutumin da rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau wata rana ma har ya shigo gida ya tadda abbas yayan mahaifinsa bai da lafiya mahaifin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu fatamanna abbas al-maut abbas radiyallahu anhu yayi ta burin kai da wannan ciwo ma ai gara mutum ya mutu ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo kusa da shi ya ce da shi ya am ya kawuna ko ya baffana la tatamanna al-maut Birrin, ikar kai fatan ka mutu Ya ce idan kai mai kyautatawa ne Allah subhanahu wata'ala ya baka tsawon rai ka yi aiki mai kyau ka ƙara aiki mai kyau akan ayyukanka masu kyau ya fi ma alkhairi ya ce idan kuma kai mai munanawa ne Allah ya maka jinkiri har ka gane kayi kuskure ka tuba ka dawo wurin Allah ya fi maka alkhairi da kai fatan ka mutu sai ƙara rufe hadisin da cewa kada kai gurin mutuwa kada kai fatan mutuwa to kun ga wannan yana ba da adireshin cewa ashe duk wanda ya ga an masa jinkirin lokaci ko mun kankantansa to an ba shi dama ne tarin yawan gaske kamar yadda har mala a karatu na ga zai kawo wani bangare na wannan a yau to sau da haka nan mu ko yan uwa mutumin da ya fi cin ribar rayuwa shine wanda rayuwa ke karewa su suna yin kyau rayuwar na karewa ayyuka suna kara kyau to an riga an naɗa wancan shekarar fa gaba ɗaya. yanzu yau muna touch 2 ne daga cikin 360 pages da za mu ci a wannan shekarar Allah ta muna da tsawon kullum ka rinka lissafi da mai ka ije haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka jifa ba ya ayyuhal kuffar ba ba ya ayyuhal munafiqun ba ba ya ayyuhal ladina kafaru ba ba ya ayyuhan nas ba a'a ya ayyuhal ladina amanu ga masu imani waɗanda Allah ya san akwai wata alaƙa mai kyau tsakaninsu da shi akwai wani kira da amsawa da biyayya tsakanin shi da su yace da su ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah ku aikata duk abin da nace ku yi gwargwajen karfin iyawon ku nisanci duk abin da na hana ku gaba Ya yace wannan shine sharaɗi dan ni Allah ban da alaƙa da kowa sai ta hanyar biyayya shi yasa ce a bi shi sai yace aiki na biyu wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai wal tanzur shine ka kalli abu kuma ka yi tunani a lokaci guda ka zurfafa tunani kuma ka lura da kyau kowace rai me ta yi don gobe in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga wannan sai nuni ya bayi zuwa ga cewan ashe ya kamata mu koma ne makan mu hisabi mu binciki ayyukan da muka gama a wancan shekara sannan kuma mu himmatu wurin gyara abin da muka yi samu na ƙasu a wancan shekara da kuma ƙoƙarin jurewa akan abin da ba mu lalace ba ba mu lalata ba idan kuma laifuka ne to mai maza maza mu ban mu Allah subhanahu ta'ala saboda wancan shekara dai an riga an rufe ta duk abin da mutum yayi kuma an riga an kai mu Allah subhanahu ta'ala abin da ya saura shine bincike da sakamako Allah ka yafe mana kurafuran to sai gaba ta biyu da ya ga dacewa mai matashiya a kai shine a cikin wannan wata da muka shiga na muharram a cikin wancan goma sha biyun wata ne wanda kusan ba wani wata ma da Allah ya nuna daraja da matsayin kusancinsa da watan kaman wannan domin shi kaɗai ake ce ma shaharun lahil muharram shi kaɗai aka yi idafarsa zuwa ga Allah ramadan ba a ce ramadanun lahi ba sha'ban ba a ce sha'banun lahi rajab ba a ce rajabun lahi ba da aka ce rajabun muza ko amma muharram bai ce shaharun lahil muharram watan Allah mai alfarma su ke sa malamai suka ce tun mutumin kwarai baya ci da bautan Allah a wannan wata saboda Allah ya jingina watan zuwa gare shi ya ce nashi ne to kai kuma sai kai tunani idan ka kyautata a cikin abin da Allah ya ce nashi ne kai Allah zai barka haka jin mai uwa gindin murhu ba zai ci tuwon gaya ba inda Allah ya ce watan nashi ne to wanda kuma ya kyautata a cikin sanfa shi na waye shi ma na Allah kun fai kun fahimci magana akwai wani karatu da muka yi wanda ke mun riga din shi muna da complete karatun sa shahrullahi muharram littafi ne kusan da guda muka yi dauran shi da mata akan watan muharram din nan aka yi littafin hadisai da ayi da falalolin shi da ibadun da ke cikin sa da komai din mun ya kamata shi a nemi odiyan ko ba sai maimaita shi to kun ga watan alfarman sa mai girma ne kuma kakkumanta ayin da na kawo Allah ta'ala ce fala tuzlimu fihinna anfusakum kar mutun yazo Allah ce watan shi ne kai kuma ka ɓata watan da zunubi kaga abin ba zai kyau ba sannan sai na biyu shine akwai ibada keɓantacciya a cikin wannan wata na azumi kuma ba wai azumi kaɗai ba ba wai ibada kaɗai ba ibada ce wadda take da alaƙa mai ƙarfi da ingantacciya aƙida ta musulunci saboda akwai azumin guda biyu da ake a ciki wanne da wanne tasu'a da ashura ko ko ashura da tasu'a ina zuwa bari mi na yan boko option din a ko tasu'a da ashura b ashura da tasu'a a ne ko b ne an samu sabanin malamai <laughs> ko yan b ne a da kai browser a google <laughs> oh to na gani na yadda <laughs> da yake kai kullum muna tare na sun zaka ci wancan littafin da aka kai wato din ne sani tambayar so nake hankalin ku ya zo ku fahimci muhimmancin abin da zan faɗa kuma alhamdulillah kula ku sun zo a ka'idan ai kirga ne tis'a ashara ko a tis'a tara ashara goma haka ake kirga wa isna salasa to amma ki shi wannan ibadan an zo akan fara kawo goma ne ashura da tasu'a goma da tara akwai dalili akai bari mu zo a hankali waɗannan azumi guda biyu da ake yi suna da asali tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin Makka ya taho Madina sai tadda su suna azumtan uh, goma ga watan Muharram yace me yasa kuke suka ce a ranan ne Allah ya halaka Fir'auna kuma ya tsiratar da annabi Musa kamar yadda zo hadisin Imam al-Bukhari sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ce nahnu aula bikum mi'al aula ko bi Musa minku mu muka fi ku cancanta da annabi Musa lokacin ba a far ba a wajabta ma azumin watan Ramadan ba manzo sallallahu alaihi wa yana yin wannan a matsayin ma wajibi ne a wannan azumin sai ce masabai ta azumta ta azumci goma ga wata ana yin azumin goma sai ce in ba in har Allah ya sa ne tsawon raina kai wata shekara la su manna tasi'a to zan azunci zan hada taran da goma saboda in saba ma yahuda wannan masu yin goma kadai dama wani wuri ya ce khaliful yahud an gane maganan yace yayi yayi yi goma ya ce inna kai ba'i, insha Allah ne zan haɗa da tara ga wata to sai Allah ta'ala dama wancin kari ya ce ku zo ku koyi aikin ku a wurina kila ba zan sake haɗuwa da ku ba bai ku sake haɗuwa da su ba wannan ma da ce in har na kai sai bai kai din ba sai Allah ya dauki rayuwarsa kafin ta to shine malamai suka ce goma ga watan yayi azumin kuma ya faɗi hadisin tara ga watan kuma hadisin ne don haka goma akwai aikin shi akwai maganar shi ta fi girma ita ake gabatarwa sannan tara waye wani tsarin kirga a juya shi koma bayan annabi <laughs> kun fahimci magana to shi yasa ake cewa goma sannan a ce tara saboda ita goma ya azumta kuma ya fata a yi sannan ya ce in ya kai zai yi tara to sai aka ɗauko na mai gida sallallahu alaihi wasallam shi ake fara faɗa sai mu namu ayyuhan nasu masu so mu mare masa baya a ra'al kiyama aka ce namu tara to wannan azumin in malam usaimin ya ce in har uzuri ya kai ga ɗaya kawai za ka iya yi abu ya kore to kadda ka bari ka rasa goma ga wata in kana da hali ka yi taron kai goma amma in dai tarin tafe ɗaya kawai za ka iya ko dalili ko uzuri za ka kukuta to goma kar ya wuce ka saboda darajar sai na da yawa in ji Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gaba na karshe shine kun ga wannan ibada ce mai lada dama ko ba azumin ashura ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana azumi na rana ɗaya idan kai sai Allah ya ce a nisanta fuskar ka gabarin wutan jahannama tsawon shekara 70 hadisi ne ingantacce a wani hadisin ce duk aikin ɗan adam nashi ne in da azumi Ya ce azumi na wane ni Allah ni zan biya mala ko tarar ta ce a baka open check akai shi shi nan, kai da talauci ta dan Allah ya kaddara ki ko ba ka bane ko a ce faɗi me kake so ina za a kai ka me za a baka kwangila ce hako mai ne ko wane ne ko ko a baka dala ne ka sarar ko me za a yi ma to kaji Allah ta'ala ya ce azumi na shi ne ne kake tsammani ba wanda Allah ya magatan abin da ma annabi zai so Allah ya juya shi mai da shi abin so wanda Allah ya so shi kamar abu da ke fita daga mai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci albasa kar ya zo masallacin mu duk wanda ya ci wani abu mai hamami da zai cutar da masallata kar ya kusanci masallacin mu dan ba a san wari na fita daga bakin mutum ko na makamancin wannan yace amma shi fa mai azumin nan da kuke jin wannan zafin cikin da ke fitar da wani iska kamar mara daɗi ya ce tauran alkiyama wannan ƙarshen almiski ne kuke ji in ba azumi bai naka samu wannan ibada to yanzu za mu dage mai azumi in Allah ya ba mu iko insha Allah sai na ƙarshen da na faɗa shi ne akwai abin da ke da alaƙa da aƙida a cikinta shi sa dole a hatta a kansa mutane sun rarrabu abin da ya shafi ashura da tasu'a mutane sun kasu kashi uku malaman sun rubuce-rubuce da yawa amma za mu takaita tun da ba shi ne mu ba mutane sun kasu kashi uku akwai wanda suka dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan kasan da muka yi bayani akan sa yanzu cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wannan rana shine azumi wannan shine sunna akwai kuma al'ada shine cika ciki ko dama wasu har aje kitsan rago suke a ce ka aje ko wannan kakijin zai kai mu cika ciki har a ce duk wanda bai cika ma iyalansa ciki ba ranar sai an cika mai da wuta tinubu bai zo bane lokacin wallahi <laughs> ba ku yanzu ba yanzu wancan lokacin rannan na ɗauko ta takarda na gasan da dai aure malam dubu a cikinsa nake siyan buhun shinkafa ɗan gwamnati ba in sai ba mai sunanta lokacin ma taliyan nan kala ɗaya ce safagetin nan ita ce nake ga ta kenan. in siye ta malam in san gishiri in sai manja wallahi da a dubu hudu lokaci dubu uku da takwas in na yi mugun kashe kudin kashe dubu shida da dari bakwai kuma in aka ce Allah da sai kusan wata buhun shinkafa dai a lokacin bai maciwa a lokaci guda har kai alheri ne to amma yanzu dubu dari uku a yellow and black leader yaro ma dan shekara uku zai rungume ke shiga eh nan ne ke fa ya kai kusan dubu dari biyu ina da yarinya da ko magana bata iya ba tafiyan ta kaga take yi wallahi da ta caci mule da nan ce, ciki da shi na ce an zo karshen zamani mana abinda da ake ɗibo shi a tikop yau ga yarinya mai koyi ne wanda ba ta fara ba ko primary ko pre-nursery ba ta je ba tana ɗaukar shi to wannan cewa cika cikin in ba a cika ba za a cika mutum ciki da wuta wannan al'ada ce ta malam bahaushe to sai dai duk abin da yake al'ada ne shari'ar musulunci idan ta zo ba ta kashe shi ko ba ta tabbatar da shi sai ta kalli a alakanta da shi in bai saba mata ba suna zaman lafiya ba duk al'ada ne yake laifi ba Don an ce ba a ga aya ba ba a ga hadisi ba to ba za a yi ba a'a ana barin shi ne in ya saba ma addini so al'amarin cika ciki sai dauki fuska biyu tsananta ma magidanta da ba su da shi sai sun yi abin da ya fi karfin su sai zama laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum ma tutiqun ku yi abin da za ku iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na biyu kuma sai a ce tunda musamman ranar ana yin azumi sai a kawo falalan hadisin ciyar da mai azumi ko ba haka duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da lada yana da kaza ko ya ne dai ko dan canza kala ne a dan canza ma miya kala a san an yi na azumi ba fa cika cike ba a bisa al'adance an san yau an yi azumi ko ta ranar muhimmanci an ci abinci to wannan ba za ka ce mutane sun yi laifi ba kar wani ya ce ai su ba ɗan bid'a ba ne to ranar ma ba a kawai a kawo ai dabino ake buɗe baki da shi a dafa tuwar da aka saba a yi haƙuri in akwai ka kyautata ma iyalinka malala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairu mutum a cikin ku shine wanda ya fi kyautata ma iyalansa yace ni kuma ni na fi kowa kyautata ma iyalaina to kun ji aji na nawa na biyu kenan ko sai wanne saura daya na ƙarshe shine wanda haramun ne wannan shi kasa'an kar ma a same ka a cikinsu shi ne abinda 'yan shi'a suke yi a waɗannan ranar musamman ranar goma ga wata da a cewansu suna cewa ranar ne aka kashe husaini a karbala kun fahimci magana don haka rana ce ta bakin ciki shi ya san kana da bakaken kayan mala ibrahim ka suna mun nima kan kuskure ranar sa bakar shadda ta don koda zina ganta kai ma kuma karkasa <laughs> in ka san ka <laughs> ina amin amin ya rab kwarai da gaske Allah sarki malai wani bawan Allah ne dan agaji mai sai da aikin makusa an san malai yahuza wanda ke da alaka da majalisin karatu galibi ya san shi memory card yake saidawa na wa'azuzzuka na su malam Jafar da sauransu ran ya je Central Market ya siyo kasussuka ya siyo eh, memory card in zai fito yan shi a ranar lalle baka manta tabbata ka ne a ranar shi shi'a suka fito zanga-zanga a nan central market mun san dama sun saba duk da dai wargi dama wuri yake samu gwamnatin da ta shuɗe baya dai duk an samu sa'ida yanzu ne dai ba mu san me zai faru ba to shi ne kawai da suka fito zanga-zangar na 'yan sanda suka yi kansu suka watse cikin mutane ka san dama wata fitnatan, ana zuwa malam yahuza fa dan agaji ne ba kuma mai sai da abu wallahi aka nada malam yahuza malam shi ne malam ibrahim ke tuna muku da malam ibrahim muka dinga zuwa nan headquarter yan sanda ni mun je ya kai tona a nan ne ai na taba faɗan wani abu a karatu Allah ya sa yau ga dalili ya kawo da muka je da malam Ibrahim lokacin shugaba malam Tukur Isa shine shugaban Izala Allah ya ji kansa da rahama ya tura mu kuma malam Kamis Al-Misri duk an jaje ran da muka je da malam Ibrahim da muka hau sama aka ce mu cike wasu form mi waye da sauransu sai wani dan sanda ya ce mun malam ye eh, ɗalibin nan naku fa mun san cewa bai da laifi to na ce ku lokacin ka shirin kotu ma ake shirin kai takaddun ma da kuka bi cewa wai za su kai shi kotu ne ina jin ajibi ko gobe abin da ya hana musu kuni kenan muka je muka tsaya kan abu shine ya ce mu malam bismillah ina zuwa bene ne ka tuna ko ta window ya nuna mu yace ga wasu duwatsu can ka gansu an tattara kananu na ce sai ya jawo durowa ya fito da gwafa kun san gwafa da ake harbin tsuntsaye sai ya ce mu muka tara duwatsun can mu muka siyo gwafan nan ka ganta sabuwa na ce ce to da shi za mu kai shi kotu mu ce da wannan ya harbe mu sai ya ce mu ne mutanen da in muka nufaci mutum da sharri ruwa ma sai an tauna mishi ni kuma sai na kasa hakuri na ce mu kuma mu ne mutanen da muka rike falaki da nata saboda maganin yan tsurku irinka to ba abin da zai Allah zai tsare shi malam yahuzan nan shi wato <laughs> ya tuna mana da tarihin annabi yusuf ne in ba kamanta ba Allah ya taimake mu wato yana ganin da wani darasi a maganar malam Yahuza shine ka tsaya akan gaskiya kuma ka dogara ga Allah malam an kai matakin da sun daure shi an rufe shi da muka je ranan muka gama duk wannan maganar wallahi suka ki ba mu bele shi ka tuna ko muka sauka lokacin sallah azhar yana ce zamu je ni sallah dalilin da yasa muka tsaye da kes din na tuna yanzu wani yaro ne aka kawo za a dauki statement saboda shi yaron an je an ba da wani zo ba da jinin shi a ce yana da hiv aka siyo jinin mai hiv aka sa ma yaran. Yaran nan ga shi kaman an taho da shi za a ɗauki statement ce to mu za mu haƙura a gama da shi sai mu dawo za mu ni sallah muna sauka ƙasa muka yi da muna zuwa masallaci sai na ga limamin kun san mala yakub nawa limamin mun sha yin itikafi da shi a zariya da daɗewa ko sai rungume ni na ce mishi algafa ta malam na ganka headquarter yan sanda ce ni ne ma liman na ce ka koma ɗan sanda ne ce an sa doka ne yanzu sai an intabiyu an cire mutum mai ilimi sosai ake ba shi limanci a headquarter sai na ji daɗin abu sai ya ce da Allah mai sallah muka shiga ana idar da sallah sai ya ce zan yi gabatar da ni ban san zai gabatar ba ya ce zan yi nasiha na minti biyu da Allah mutane su saurara agogo na baya ina ga minti biyu ya cika na ce to minti biyu ya cika ni ma zan buƙa idan doka na tsaya a nan Shi ne sai ya ce in Allah ji daga yau ban ƙara ce maka minti biyu na ce ni kuma Allah ji daga yau ban ƙara shigowa gidan nan dan gidan nan naku kaman ban daki yake mutum ya samu biyan bukata kawai ya fita to ashe assistant commissioner of police yana masallacin ban sani ba sai bayan mun fita sai kira shi ce mun ji daɗin karatun malamin nan amma me yasa ya mana wannan shaida Ya ce wallahi ɗalibin shi kuka ɗaure. al'iran kai Ya ce ɗalibin shi eh. to a taƙaice dai sai sako ya tafi akan in an tabbatar yaron nan na da gaskiya aka ƙara awa biyu ba a sake shi ba to wanda ya rike shi shi zai koma Sallah. wa kafa Allahu almu'minina alqital to meye sunnan annabi Yusuf a tarihin Yahuza shine <laughs> mun kama manya zan je karatu ma shin baka manta muna mota da kai suka kira ni a waya suka ce malam gidan na yaya abinda muke so da Allah ga yaron nan a zo a karbe shi na ce gani nan suka ce a'a in ka dawo oga bai fita ba za a tono wani abin da wasu za su shiga matsala turo wani ya zo ya karbe shi ga nan na sauka na ce malam ibrahim ya koma da motan ni zan je kurmin mashi karatu muka hauna fif muka karasa malam ibrahim ya koma ana zuwa <laughs> sel ne inda aka sa su ana fito da malam yahuza ko kun san yahuza a sel din ya musulunta da mutum biyu da aka fito da shi zai fita suka cewa malamin ƙur'aninmu daga salɗin shi yake koyar da ƙur'ani da mai amma da mai nasu da yana ma waɗancan talƙini suna amsawa ya ma wancan suna amsawa wallahi aka yake koyar da su ƙur'ani shi yasa ce sunna annabi yusuf shi ne da aka buɗe zai fito suka ce malam yahuza kar ka tafi kar ya ce kai <laughs> ka tuna ko <laughs> ya ce malam ka ji mugaye <laughs> wai kar in tafi sai ce sai ne ka ce mishi ko annabi yusufa dole ta kai shi ba sai fa rabbi sijin habbu ilayya ai ce min mari unani ilayhi ne da so samu ne ba zai je ba to yan uwa bari ku ji wani abu na wa'azi a ƙarshen magana ko kun san malam Yahuza yana kabari yanzu haka wallahi malam Yahuza ya rasu yana nan aina ya sunan bashamarot ne ko akan bashamarot gidansa yake ko malam Yahuza yana da marayu kuma wallahi rayuwar shi gaba ɗaya akan da'awar sunna ta kare gaba ɗaya ni ban taɓa ganin malam yahuda yana rikici da wani ba ban taɓa gani ba kuma ban taɓa ganin wanda bai masa shaidan ba to darasin biyu ne na farko ga malam ibrahim abu muhammad shi ma kun tsannan ne muhammad namu nan ya san da muhammad shehu giwa shi ma ya sani dan da shi ko da malam ibrahim muke zuwa ko in ramadan ya zo ko matsalan 'ya'yan gidansa ko kaza to duk wanda musamman ke area na ya kamata a waiwai bayan malam ya huza ya kamata a waiwai bayan sa ga abin da ya dace na biyu mu dauki darasi yanzu malam huza baya da ta ba wanda bai maka shaidan kirki ba kuma majalis na ilimi sai da suka girgiza saboda bayan wallahi sai da aka ga gaban cewa bayan abubuwan da ake ji na ci gaba a takaice mu mu je mun ci kusan rabin lokacin mu abin da nake so in kai gare shi na ƙarshe shine yan shi'a da suka ɗauki ranar ashura a matsayin ranar bakin ciki ba ranar bakin ciki ba yan al'ada sun ɗauke shi ranar farin ciki tsura shi ma ba ranar farin ciki ba ne dukkaninsu su koma gefe ranar ibada ce sunna kenan an ji ɗaya daga cikin abin da ake so a ƙaurace ma a waɗannan kwanaki na farko su yan shi'a suna safaka yan kaya a ranar abin da ke faɗa da wannan a aikace shine suna bakin cikin kashe jikan manzo kuma ko shakka babu jin zafin kashe jikan manzo duk wani mumini zai ji zafi to amma me yasa ba su ji zafin wasu ba sai shi kadai ba su hada su duka ba kamar yadda ahlus sunna suke jin zafin kashe duk wani mumini sahabi ko ba sahabi ba kun fahimci magana sannan kuma na biyu da suke cewa an zalunce shi an kashe shi a tarihi kuma ya tabbatar su din zai suka kashe shi su suka kashe shi na taba yin rubutu sunan taken rubutun ashura wacce sai wani ɗan shi a kira ni pamphlet ne aka yi yada haka sai kira ni daga yobe ke cewa wai na san jikan manzo kashe shi aka yi na ce mai iya eh, gaskiya na sani sai ce yawwa sai na ce amma kuma in shi aka kashe shi sai ya shiru ya rasa me zai ce ce to ai yan an farko sun yi kuskure ne shi ne mu yan shi an yanzu muke bakin cikin kuskuren da suka yi ya sa muke haka <laughs> sai na kasa hakuri sai na ce to Allah ya tsine mu addinin da mutanen farko suka fi na ƙarshe alkhairi mutanen ƙarshe suka fi na farko alkhairi yanzu kai ka ce ka fi sai na abakar daraja yanzu kai zaka ce ka gane kuskura Abu Huraira ko ka gane kuskura Khalid bin Walid ko Abdullah bin Mas'ud sai ya ce wai shi Allah na ta tozarta makiyansu irin su na Zariya mai rukiya lokacin malam Albani Zariya yana da rai yana prison lokacin lokacin malam na Majisan bane ko Ya yace yake ta yi ce wai alwai shi na Allah na tozarta makiyan sai nace annabi Yusuf kuma da ya shiga fashi mai zakaci sai tsinka waya <laughs> ina fata mun fahimci ganin to a shai shi ne, za ka ga inda aka kai irin su Iran da sauransu zaka suna sa wuka da makami suna dukan jikinsu suna zubar da jini su India da Pakistan sannan zaka ga suna sa wuta a ƙasa suna takawa duk saboda dai ikirarin wannan ashura din ne daga nan da kwana kaɗan za ka ga sun fara to shi yasa dole muke so mai magana a nan saboda in kun kalla duk waɗannan abin da suke tamaman ɗari bisa ɗari ya saba mu addinin musulunci na farko addinin musulunci ya zo ya tsara jinanan mutane kar a zubar da su to me yasa za ku zubar da jini na biyu addinin musulunci ya zo wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha ya hana mutane kar su shiga wuta za su aljanna yana so su je aljanna amma ku zo kuna shiga wuta to me hikiman haka kuma ba fa'ida mu addini da ke cewa rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirah ina zaka shiga wuta kuma ya zama hasana sannan na uku wannan abin da suke yana fata mutuncin addini a idan waɗanda ba san addinin ba ko wanda ba su shigo shi saboda yanzu kai ya za inda baka shigo addinin na Allah ya sa kana ciki baka ga ana taka wuta a cikin sa ka shiga ni dai wallahi ban shiga saboda ai sayyidina Umar da aka zo annoba ke gari Ya ce mutane a shiga wani ya ce a ah, sai na Umar ka hakuri haƙuri ba za a shiga garin nan ba an ce ana annoba Ya ce kuna guduwa ma abinda Allah ya kaddara suka ce muna guduwa ne daga kaddaran Allah zuwa kaddaran Allah so Allah ya kaddara musu annoba mu ya kaddara mana mu gudu <laughs> da sai na Umar ya matsa suka ce hadisi muka je ce kun tabbata aka ce hadisi ne ce to ni ma ba zan shiga ba kun fahimci maganar? to saboda haka wannan yana ciki da haka yan uwa mu riki wannan da ina ga koda a guzuri saboda ina ga yau biyu ga wata ran da zamu ƙara karatu ka kusan zai zama tara ga wata in ba ni bayanan a yau ba zai zanto cewa ne an riga ma har an yi an gama sannan za mu yi magana tun daga Malam Ibrahim dan insha Allah na san ni za a faɗaɗa koda a karatun da ake na bayan asubahi ne Allah ya dace da mu to mu taba littafin mu ina ga zamu tashi da malai ce fa hadha wa ghayruhu mimma yadullu ala al-makanati al-azima lil amal as-salih shafi na goma daidai shafi na goma malam ya kawo mana hadisi ne ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa an sa mutum a cikin a cikin a cikin wannan ko makaranta a jana'iza aka ɗauke shi mazaje suka ɗauke shi akan kafaɗinsu manala sallallahu alaihi wasu ya ce idan mutum wannan gawar nagari ce gawar za ta rinka cewa ku kai ni ku gabatar da ni wani zai iya cewa dan ya ka ɗauki gawar shi kuma ban ji ya ce ba in za ka yi mamakin zai ce ka fara mamakin ya aka samar da kai daga rashi duk abin da ka ji zaidiyat ne abin da ka ji kaman hankalinka ba zai kama ba ka tuna an yi wanda ya fi shi ma kafin yau ya tabbata shine halata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shekara 100 bayan duk ba mu nan an ba san za mu zo nan ba sai gashi duk ga mu kuma aka samar da mu kuma inda aka so a gan mu kuma hakan ke tafiya to kaga in har an yi wannan to inda da akwai wani abu da ya fi wahala wannan ne ba cewa zai magana ba tun da aka samar da kai daga rashi ya fi sauki aka a ce mutum zai magana yana mace za ka irin wannan imani ake yi fahim ka da zalika idan ko gairu salih idan ba ta gari ba za ta ce kai canta ina za a je da ita to da malam ya koro waɗannan ne sai ce fa hada wa gairu irin wannan abu da muka ji a hadisi na abin da ya shafi ana so mutum ya aikin kwarai da cewa in ya mutu da ana rabuwa da shi sai ayyukansa to irin wannan mimma ya dillu alal makanati azima yana da gaske abin da ke nuna matsayi mai girma lil amali salih na wanda kyakkyawan aiki yake da shi yana nuna babban matsayin da aiki na gari yake haifar ma dan adam wa anna man menene yuwaffiquhumullahu ko subhanahu wa ta'ala kuma lallai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake datar da su lil a'mali salihat su wayi gari suna aiki aiki na kwarai hum ahlut tijarati rabiha ko shakka babu su ne wanda suka cancanci kasuwanci mai riba su ne ma'abuta kasuwanci mai riba wal ghanimati al wadiha kuma su ne wanda aka fafata suka ci riba a tsanani a sarari kowa ya fahimci haka ganima shine an yaki abin da ake samu ko na fa'ida ta kaga kamar aikin ka na kwarai shi ma fafatawa ne bai da dadi sai ka kwanta kana miƙe kafa ka ja bargo kila ma an dauke wuta an dawo da wuta AC ya dauka zaka juya sai ka ji ladan na cewa as-salatu khairun minan naw ya ka zuciyarka kai ka tashi ka tafi kamar fafatawa yaki ne kai da ranka wa amma man khafa maqama rabbih wani hannarsa anil hawa to sakamakon da za ka samu shi ne alghanimatul wadiha wa man siwahum wanda ko ba mutane aikin kwai bai aikin kwarai ba baya tare da mutanen kirki min kafirin kama tun daga wanda yake ma bai shigo musuluncin ba kafiri aw mufarridin ko wanda yake da sakaci musulmi ne amma mai sakaci bai kirga ayyukansa na kwarai balle tattalin su fa innahu to irin waɗannan mutanen ko kafiri ko musulmin da bai damu da aikin kwarai na addini ba fayan damu nadaman ko azima zai yi nadama nadama wanda yake mai yawa walam yufidahu nadamuhu sannan kuma wannan nadaman nashi ba za ta taba amfanin sa ba Allah ka tsare mu walihaza wannan ne ma ya sanya fa innal kayyis mutum wanda yake mai kaifin hankali mai kaifin basira mai gane al'amura yanda ya kamata min ibadillahi daga cikin bayin Allah wannan yasa duk wani bawan Allah mai kaifin basira da sanin ya kamata za ka taddar da shi shi ne man dana nafsahu wanda ya makansa hisabi ya makansa kididdiga ne wanda ya makansa hisabi ya makansa kididdiga bayan duk ya gama kididdigan ya gane lissafin rayuwa ya gane jiya ba yau bane kuma akwai ran da za ta zo ba wata bayanta sai ya zama na wa'amila lima ba'dal maut ya tashi aiki dan abin da zai biyo bayan mutuwa saboda duk farayi wannan da muke yi malam ba wanda tafi kowanne gajarta kamar wannan wanda muke ciki daga haihuwarmu zuwa ajalinmu ita tafi kowanne gajarta yanzu ka tuna a cikin kabari fa wanda sun kai shekara dubu dauki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana shekara dubu da ɗaruruwa ne suna kabari ana jira to ka duba ka ga yanzu mutum dan Allah a ce an bashi dama a rayuwa ba dole ma wancan tafiyan tattali ba an fahimta yawwa wal ajiz wanda yake ko eh, gajiyayye man atba'a nafsahu hawaha shine wanda ya sa ran shi ta san rai shi kuma san rai matsala ne akwai abu biyu dake halaka mutum ash-shubuhat shahawat ash-shubuha shubuha shine a gauraya ma mutum wani abu da sunan addini a bashi tayi kuma ba addinin ba sannan shahwa kuma shine ga mutum ya ga gaskiya amma saboda ba ita ran shi ke so ba sai ya kibi to duk waɗannan abu biyun cututtuka ne wanda magabata ke cewa in dai suka harbi mutum in bai yi da gaskiya magance su ba to ba zai je aljanna ba sai na ali bin abi talib yake cewa daga cikin illan abu biyu da tsautsau dogon buri da san rai yace shi san rai ya suddu anil haq, yana hana mutum karban gaskiya in dai mutum ya samu ran shi ga kaza to in duk jikin shi kunni ne ka faɗa abu da ba shi yake so ba sai ka tafi ma zai juya maganar ka ko yi maka burin ka tafi kaza ko a gaban kan ya ta tawilin abu kaza to matsalar kenan to malai ibn qayyim yayi wasu magana ne muhimmanci ga waɗannan abu biyun yace ash-shahwa wannan sarrai din da mutum ke da ita yace in kana so Allah ya maka maganin ta to kai kokari ka zama muttaqi at-taqwa in dai kana da tsoron Allah to sarrai ko ya shigo ba za ka biye maka ba yana nan ba ba shi ba matsayinka na dan adam amma ba za ka iya biye mishi halaka ka sannan na biyu shubuha ya ce ana maganin shi da al'ilmun nafiya. kai kokari ka san addini in ka san addini duk abin da ka gauraya za ka gane wannan ba na annabi bane kawai ka ajiye mutane abin su ka dauke na annabin Allah Allah ya taimake mu to shine yace duk wanda ya biye masarransa kuma kun san Allah ta'ala ya ce kar a biye mu. cewa ma Allah subhanahu wataala duk wanda ya saba masarrai to aljanna zai sauke shi ran kiyama wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaba ga ubangijinsa kuma ya hana zuciyarsa ga abin da take so mara kyau sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ce makoma to nan malai ce duk wanda ya bi masarran shi wa tamanna ala Allah al amani yayi ta gura ta gura ce game da Allah yanzu dan Allah wanda ke neman kuɗi asibiti za shi ko kasuwa eh kasuwa to amma mutum zai zo ba zai aikin kwarai ba ba Allah na cewa ayi kaza sai wata kaje na ai Allah ya da alamu samu in Allah ce za a samu ka amma baka bi hanyar da ake samu kwala kwala ai ba ta tafiya a doron kasa in ka gawa kasa jirgi ne ko mota ko dabba amma kwala kwala a ruwa yake gudu a jirgin ruwa a cikin ruwa yake tafiya to saboda haka mutum kai zamto ta buri ai ka gane you know in Allah da. ai za mu samu kuma baka yi aikin samun ba Allah ta'ala kuma ya ce imanu eh, ku tashi ku yi aiki ku tashi ku yi aiki jini ni Allah nike da aljanna nike da wutar amma ku tashi ku yi aiki fa sayar Allah amalakum da sannan Allah zai ga aikin ku ya karba ya ba ku abin da kuke nema ina fata mun gane eh kullun musamman matasa ina yawan magana akan wannan <laughs> dan a badara madim na bu qala abada ke <laughs> wani matashi ne yazo yace mu wasu ku je ku yi ta halan neman kudin yace mu Allah zamu kudi wallahi rana daya jim kawai za ka ga tado sun sauka sai ka ce wani buwan wake to yanzu ko yana gaya maka in bai wasa ba sai sabbin kasan mishi na ce ne to zai bar kuruce ya kare bai nema ba nema ake yi sai Allah ya ba mutum iya abin da ya so to mu ci gaba mu ko mu jira ka lokacin mu sun sauki goma muka samu gaba ya ku ƙarfe nan kuke sha'inu mai ƙarfe nan kuke sha'inu kai ya bari bakwai hadal ma'ana a cikin irin waɗannan ma'ana ya sanya ya kulu Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sirkin annabin Allah kuma kaninsa sa ko Allah ya kara yadda a gare shi to ina ga ko wannan ne kadai karatun mu magana Ali bin Abi Talib ne ya ishe mu dauki darasin da ake so mu dauka a yau yace irtahalatid dunya mudbiratan duniya fa ta tashi ta tafi abinta ta bada baya wartahalatil akhiratu muqbilatan ga lahira nan kuma ita ta taso ta fuskanto mu ga dangada shine abinda malamai ke cewa kulli yawmin yuqarribuna ila nihayati din ranar duniya da ka gani adireshi ne na mun ƙara zuwa kusa da kabarin din ranar da ka gani a ce sai gobe Allah kai mu ji ai jibi ne za a yi kaza tabbas za a yi kaza amma ka sani kai an taure ka ko wa man nu'ammirhu nasisu fil khalq kasa mutun ke tai to yace ga fa duniya ta tafi ba kuma za ta jira ka ba ga kuma lahira nan ta taho kuma runguma ka ta yi ku tafi wa li kulli wahidatin minha banun sannan kuma ka sani kowace ɗaya daga cikin duniya da lahiran nan suna da yaya akwai wannan da ko a duniya ka ce wani ɗan duniya ne shaidan kwarai ne wannan shaidan kwarai ne ce wai suwa na aisu yan lahira ne wannan ana nufin mutumin banza ne mutumin kirki ma'ana yana da tsoron Allah to sai na ali bin abi talib yace suna da yaya akwai yan duniya akwai yan lahira fa kunu min na il'afira. Don haka ina muku nasiha ni ali bin bi surukin annabin Allah kai ɗaya ma daga cikin khalifofi shiryayyu wanda annabi sallallahu alaihi wasu ya ce ai riko da shiryanta da koyarwansu ya ce to ku zama to ‘ya'yan lahira ma'ana duk abin da za ku yi ku fara lissafin me za ku samu a lahira kafin duniya wala ta kunu min abna'id duniya kar ku kasance kamar yadda ‘yan duniya suke ba ruwansu da halal ba ruwansu da haram kai musulmi ne akwai abu mai kyau akwai mara kyau addininka kuma bari ku fahimci wani abu mai fa'ida duk mutumin da za ke haza halalun haza haramun wannan mai kyau ne ya yi wannan mara kyau ne ya bari tun kana neman cikakken mai hankali ka samu ɗaya sai dai ka nemo ƙari amma ka gama samun mai hankali shi ya sa kuka ga Allah ta'ala yana umurtan Allah sallallahu alaihi ce ka yi kaza ka bar kaza saboda yarda da hankalinsa ne da Allah ya yi dan ba zai ce ma mahaukaci ba ba zai faɗa ma wanda bai san ciwon kashe, ba zai faɗa ma mai wauta wannan ba sai ce da shi sun summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri mun sanya maka gurbin doka za ka ji wasu abin mun ce kar ka yi, wasu mun ce ka yi. duk wanda muka ce kai mu mun san alkhairin da muka aje maka duk wanda muka ana ka mun san sharrin da muka kubutar da kai a kansa kai dai kawai naka fattabiha biyo mu je yi abin da muke so to shine ana ce ku zamto irin wannan fa innal yawma amalu domin a yau a duniya ne fa ake aiki wala hisab ba a kididdiga nan duk abin da muke ga dama zai yi ba wanda ya hana shi amma fa wa gadan in fa gobe ta yi tace alkiyama wal tanzur nafsun ma qaddamat li hisabun a ranar za a sauke jakan kowa a kitiddige a fayyace wala amalin ba kuma daman da mutum zai kara yin wani aiki bincike ne kawai ba maganan aiki sai mala ya ce to ga kiran Allah ma da yi ba na alibi na Abi kadai ba radiyallahu an Allah ce wali misli haza kuma domin irin wannan rana da za ta zo ran alkiyama a bincike ayyuka amalila amilon duk wanda ke da wani aikin kwarai kar ya jinkiri ya tashi yayi fa inna hadhihi hiya tijaratu rabiha malai ce domin wannan ita ce kasuwanci mai riba lal amalu lid dunya ba wai kawai mu ce zanto yana tsoron aiki dan me zai samu duniya kadai ba azza'ila wannan duniyar wanda take gushewa a waye gari wata ran ta tafi ta bar mutum ko ya tafi ya barta ko suna tare amma bai jin dadin ta fa domin ita duniya safaqatul khasira wani kasuwanci ne mara riba fa na'imuha munqati' don diddai ni'imar da ke duniya yana karewa yana kare ko mun abin da ka tara wani lokaci sai a lokaci kai da kanka da za ce dauki kaza ka ce yana fada daɗi. yaro ma baka shi ba kuka zai yi saboda daɗin shi amma kai ka san goban ka sai ka huda jikinka ka auna jini ko ka tafi asibiti kana kallo kuma naka ne kuma in ka so ka ce a cika maka gidanka da wannan abin kana da wadatar ta za a cika maka amma mun kafe za a hana mutum zai yanki wa khairuha alkhairun duniya za'ilun yana tafiya wa sahibuha ma'abocin duniya kuwa wanda ya rungume ta ragar to ya sani an A nan kusa min A nan kusa zai cira ta ya batta ya tafi ya ajiye ta wasu dora daga inda ya tsaya Allah ka sami karshe mai kyau to ina ganin sai mu tsaya nan mu tashi wal yahdari al abdu min an yakuna min ahli as-safqati al khasira ko Allah ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wannan kai kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana